ce mata bane shine abdullahi dan hudu yace komin ibadar da kake ciki duk ibadar da kake ya kamata ka zauna kana jin tsoron azabar Allah madaukaki kada ka amince ka ce dan Allah ce wala ya'manu makra Allah illa al-qaumul kafirun wala ya'manu makra Allah illa al-qaumul kafirun bil'abu dan wura malami ne babban malami ne ismul azan amma karshe yaya ya zama ya je ya hadu da Allah lafiya ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina duk inda kake duk ilimin ka ba wanda zai baka tabbas bil'abu dan bawo na Allah ce atainahu ayatina ina mana atainahu ayatina eh ina mana Allah ya baki ilimin ya buɗa masa aka ce har ismul azama ne dai amma fansa laka minha فانصلح منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين annabi adamu na cikin aljanna shi dan na tsammani a kansa kai da kake garin ku shine shi dan kai ka tsallake shi dan kenan annabin Allah ne fa amma shi dan da yake kauna ba ya bi shi har cikin aljanna ya gwada ya gani ba kowa ya haddace kalmar da shi dan ya faɗa masa ba me sai ta yace ala adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la annabin Allah ne kuma yana cikin aljanna amma duk da shi sai shaytan sai da ya ya tsaya tsammani yayi tsammani a cikin sa balle kai kana garin su ilimin ka wanne amincin ilimin ka yaushe sunna nawa ke yi yaushe ka san sunna shikenan ka amince to kasaran kenan idan Allah ya ce wala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasiruna inna azaba rabbihim ghairu ma'mun shine Abdullahi dan Fodi yace la yanbaghi li ahadin an ya'mala wa in kana ala qadamin rafiqin fi duk inda ka kai da tsoron Allah eh sayyidina Abubakar yake da me je kuwa zai je kuwa ranar lahira yace ya jama'an farfajiyar ranar lahira dukkan wanda ke farfajiyar ranar lahira zai shiga aljanna sai mutum daya zai shiga wuta sayyidina Abubakar yace da na ji tsoro wanda yake shine saniyas nani ko izmatul zari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا شيكي نيكي والذين هم لفروجهم حافظون صفاتنا نوتنا تبير وأن فيك كيا يفرجنسي namiji ne ko mace ce tun da yake ba zai taba yin zina ba ba ruwan shi da ƴaƴan ruwa ce ko matan wane ko wane ne sai dai matarsa kadai da ya aura ko ko a'a kuyangarsa bai wasa ko kwarkwararsa haka mace ba ruwanta da mijin kowa sai mijinta والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين faman ittaga wara duk wanda ya tsallake matarsa ko kuyangarsa ko ta tsallake mijinta fa ulaika humul aduna yace wa intananka sune waɗanda suka tsallaka zuwa barna suka yi zalunci wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una da waɗanda suke kiyaye amanansu wa ahdihim da alkawurransu yace wa ahadihim alkawurra tsakaninsu da mutane tsakaninka da ɗan adam haka kuma tsakaninka da Allah ahadi kenan alkawarin da ke alkawarin da ke kanka na tsayar da addinin Allah na kiyaye addinin Allah sa'annan alkawarin da ke kanka na kiyaye ƴan uwanka mu'amala da ƴan uwanka ɗan adam duk wanda yake kiyaye alkawarin da ya dauka ko alkawarin da yayi yana kiyaye amana in ka bashi yadda zaka bayar haka zaka zo ka karba ba zai taba amanar ka ko kaɗan ba duk sa'an da ka bashi shugabanci ko ka aure ta ko kika aure shi sai ka je nimfal makawusu amana ba abin da zai sai balance zalunce ka dan ya zama wallazi hum ni amanatihim wa ahdihim ra'una والذين هم بشهاداتهم قائمون وأن تكي طير دشيدا دجسيا ba tsoron wane ba kyautata ma wane ko bin bayan wane gaskiya gaskiya ne alkali ne ya hukunci da gaskiya sai da kai da gaskiya kayi ba tsoron komai sifa ta nawa kenan sa'an nan ce wallazina hum ala salatihim yuhafizuna waɗanda sifa ta takwas waɗanda suke kiyaye sallah ya bude sifofin da sallah ya cika ta da sallah shine sai abdullahi dan fodiyo rahimahullah yake yaksiha sharafan an fara kirga kyawawan ɗabi'u da ita kuma aka cika kirga kyawawan ɗabi'u da ita Allahu akbar sa'an nan ula'ika fi jannatin mukramuna ma ba ma ku kadai ma za ku ji daɗin sa ba har lahira Allah zai sa shi aljanna hmm. ka dauko dan aljanna ka ba shi ita ce matarka shine mijinki shine shugabanka kike cikin office yaushe zaka je kuma kana bin hakki yaushe za a ci a koshi kai ka kwanan yunwa hmm. yaushe za a ce ba za a yi maka baka hakkin ka ba wannan ya kawo wa'annan sifofi Allah ya ce shine dan aljanna ne sa'annan sai Allah ya ce fa malil ladina kafaru qibalaka muhtiina wa'annan sifofi guda takwas duk sa'an da kake son kai hulɗa da dan adam in ba shi tare da wayannan sifofi wallahi sai kai kuka ko da idanuwanka ko da zuciyarka dan kasuwa ne kuɗi yake so ba zai taba koshi ba har ya bar duniya mai mulki ne bukatarsa ba za ta taba biya ba sai yadda da ya bar duniya malami ne shugaba ne kowane ne in ba waɗannan sifofi abinda ake so yadda ake son ɗan adam ya zamo kenan a nazare ne firamare ne sakandare ne jami'a ce ko ina duk baki ɗaya abinda yadda ake so a tarbiyyantar da ɗan adam kenan waɗannan sifofi da Allah maɗauki sai kada yi zina kada ya gaida yayi barna kada ya kada danne amana da duk waɗannan ya zamo ne kiyaye sallah amma duk sa'an da ka samu waɗannan sifofi ba su tare da mutum wannan Allah da ya halicce shi kenan shi ya ba shi dukiyar shi ya ba shi ilimin shi ya ba shi lafiya ya ji daɗi bai kyautata tsakanin shi da Allah ba kai ka ji kana bacci ya zai kiyaye ya kiyaye ka dan me da wani haji ga shi kana kallo aji. al'umma ta kai ba inda ba har yanzu ma mutane daga surutu har an kasa surutu kuma kullum komai da ci gaba yake yi waye magana ina malamai ina sarakuna ina shugabanni ina yan boko ina yan arabiya ina duk baki daya ina su ba kallon ku bane da ƴan uwan ku bane suke kwanan yunwa ba ba ƴan uwan ku bane a addinance ba ba kasan menene shugabanci ina na shugabanci rayuwa mai ce rayuwa rukunai guda biyu in ba a same su rayuwa babu rayuwa ai wa'annan abubuwa guda biyun babu su babu rayuwa Allah ke li ila fi quraish ila fi rihlata ash-shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت su bautata wa ubangijin wannan gidan ko ɗakin ɗakin Allah kenan allazi as'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfi ya amintar da su daga tsoro waɗannan abubuwa guda biyu a amintar da ɗan adam daga tsoro yana zaune gidan shi lafiya ba wanda zai zai karya masa gida ya kashe shi ko ya ci masa mutunci sa'annan kuma yana da abin da zai ci ko yaya duk sa'an da aka rasa ɗaya cikin waɗannan rayuwa ta lalace kuma duk masu tafiyar da rugamin duk masu shugabanci duk masu jagorancin mutane baki ɗaya a wannan lokacin Allah zai tsayar da su ya tambaye Na'umar Umar ce ina jin tsoron Allah madaukakin sarki kada ya tsayar da ni ranar lahira ya tambaye ni ce dan me dabba take tafiya a Iraq yana Madina lokacin duk suna karkashin mulkin sa hmm. dan me dabba za ta tafiya kai turki bai baka jara hanya ba Allahu Akbar yace yana jin tsoro yau azumi sauran wata na biyu ko sukari ya kai naira dubu uku dan Allah in azumi ya kai sai nawa yanzu musulmi ne zai azumi yana son ko ko ko kunu ko lemun tsami ya sha dan Allah ina imanin mutane ba za ku saukar da farashin sukari ko to a ɗauka wannan shekarar za a taimaka ma al'umman yayyan alitta yan kasuwa su in ba ku ci riba ba mutuwa za ku yi waɗanda kuke matsewa su sun mutu ne balle ku za ku mutu ba mutane ba ne ku sai bana riba a dawo da sukari naira ɗari biyar buhu dan Allah halaka za ku yi mutuwa za ku yi ina imani wane ne ke azumi musulmi ne a don safe ba shi ba sha yana haɗiyan yawo yana son lokaci ya kai kuma lokacin shan ruwa ya kai ba ya da sukarin da zai sha kunu da lemun tsami ya zai